Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita ɗari da biyu da ɗigo Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalar sai sha Alfa Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Alheri Grace Abdu muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa 'yan kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i Sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana domin wasu kuɗaɗen da suke bin gwamnati. haka kuma za a ji cewa gwamnan jihar neja alhaji abubakar sani bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a jam'iyyarsa ta apc da nufin daƙile duk wata kafa da za ta kawo cikas a lokacin zaɓe mai zuwa sai kuma shirin a dawo lafiya da babaya ko makere zai kawo mana daga nan kuma sai shirin jaridan ƙasar jamhuriyar nijar da kuma wasu ra'ayoyi da kuma masu kuke kira kuna ajiye mana amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa kuri'a da ta samu goyon bayan kusan dukan 'yan majalisar jiya Litinin na amincewa da matakan da za a iya ɗauka a shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a ƙasashen duniya. Amurka da Hungary ne kaɗai kasashe biyu da suka kaɗa kuri'ar ƙin amincewa da daftarin yayin da ƙasashe 181 suka goyi baya. jamhuriyar dominican da eritrea da kuma libya sun kauracewa kada kuri'a a cikin jawabinta bayan kada kuri'ar mataimakiyar babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya amina mohammed ta ce kudirin ƙasashen duniya ne na tashi tsaye su ɗauki matakan tallafawa 'yan gudun hijira a sami hanyar shawo kan matsalar da za ta kare mutuncinsu a samar musu makoma mai kyau a kuma fahimci hakin da ya rataya a kan ƙasashe na kare su da kuma goyon bayan su. Wani sabon rahoto ya ce hukumomin ƙasar Kenya suna gallazawa 'yan fafatukar kare hakkin bil'adama da kuma kare muhalli waɗanda ke adawa da kafa wata sabuwar ma'aikatar makamashi rahoton ya fito ne daga kungiyar kare hakkin bil'adama ta human rights watch da kuma ɗakar kungiyar kare hakkin bil'adama ta kasar kenya otino namwaya wani mai bincike ne a kungiyar human rights watch speaking up they do speak up but then after they speak up Eh, idan magana ne suna magana sai dai bayan sun yi magana ko dai a shiga a yi musu barazana ko kuma wani lokaci a kama su waɗansu lokuta ma ana kulle su ana musu tambayoyi ma'aikatar da aka kiyasta ginawa a kan kuɗi dala miliyan 200 tana jiran amincewar kotun muhalli ta ƙasar kenya wani kamfanin ƙasar china ne da ake kira china power global zai gina wannan ma'aikata sai dai masu kushewa aikin suna cewa zai lalata muhalli. wakilan taliban sun gana da jami'an amurka jiya litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin afghanistan na tsawon shekaru goma sha bakwai an yi zaman tattaunawa ne da pakistan ta shirya a daular larabawa nan da nan babu wani daga cikin waɗanda suka yi wannan zama da aka samu tattaunawa da shi manzo na musamman a yunkurin sasanta al'ummar afghanistan zalme khalizad ne ya jagoranci tawagar amurka tattaunawa da ta hada da manzannin pakistan afghanistan saudiya daular larabawa mai masaukin baki da kuma kungiyar taliban kamar yadda jami'an pakistan suka shaidawa murya amurka kakakin taliban zabihullah mujahid ya ce wakilan kungiyar sun tattauna da tawagar amurka ne kadai kuma ba su da niyyar tattaunawa da kowa daga gwamnatin haɗin gwiwa ta afghanistan da ake kira nug jami'an taliban ɗin suka kuma ce duk waɗansu rahotanni da ake yayatawa aka san haka farfaganda ce zalla to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc amurka na zargin waɗansu mutane biyu abokan kasuwancin tsohon mai ba shugaba trump shawarwari kan harkokin tsaro michael flynn da yi wa turkiya kamun kafa a cikin amurka jiya litinin aka fitar da bayanan tuhuma bijan kian wani ba amurke ɗan shekaru 66 da kuma akin efekin ɗan shekaru 41 ɗan asalin ƙasar turkiya a wata kotu da ke birnin alexandria jihar virginia da ke bayan washington an tuhumi mutanen biyu ne da hada baki su keta dokokin kamun kafa na amurka yayin da ake kuma zargin aptekin da yi wa masu bincike na gwamnatin tarayya karya amurka ta yi zargin cewa mutanen sun yi aiki tare da flynn wanda shugaban amurka ya fara zaba a matsayin mai bashi shawarwari kan harkokin tsaro a shekara ta 2017 kafin a kore shi kasa da wata guda da bashi wannan mukamin amurka ta ce ken da aptekin sun haɗa baki da nufin jan ra'ayin 'yan siyasa amurka da kuma sauran jama'a a kan limamin addinin musulunci fetula gulen wanda shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce ya kulla makarkashin yi mashi juyin mulkin da bai yi nasara ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yan kungiyar wato kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'o'in sanu sun gudanar da wata zanga-zangar lumana ne domin mika kukan su game da masu matsaloli da ke damun su da suka hada da batar rashin cika musu alkawari na kudaden alawus alawus da suke bi na kimanin naira biliyan takwas ga ibrahim abdulaziz da cikakken bayanin yayan kungiyar ta manyan ma'aikatan jami'an najeriya wato sanu sun kwa da wannan zanga-zangar lumanan ne domin mika kukansu game da wasu matsaloli da ke damunsu matsalolin da suka hada da batun rashin cika musu alkawari na kudaden allowance allowance da suke bi na kimanin naira biliyan takwas kwamar muhammad haruna ibrahim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan rashin jami'ar kimiyya da fasaha ta modibo adamu da keyola ya ce ya fatura ce ma yanzu ta soma kai su bango mun yi ne saboda mu muna da imanin cewa watakila manyan gwamnati ba su san cewa kuɗin da shugaban ƙasa ya ce a bayar na biliyan takwas watakila ba a bayar ba shi yasa muka fito yanzu duka najeriya duk inda jami'a take ana wannan zanga-zanga da muke yi a nan kuma muna son shugaban kasa da ministoci su sani cewa kuɗin nan fa ba mu samu ba hakkinmu ne tun da an riga shugaban kasa ya yarda ya sa hannu a bada kuɗin nan ya zama dole a bada kuɗaɗen nan in ba haka ba mu kuma mun ja yaji kenan daga yanzu. To wai kowane hali ayan kungiyar ke ciki sakamakon rashin biyan ku waɗannan kuɗaɗe? Wallahi rashin wannan kuɗi ya jawo matukan wahala ga ma'aikatanmu. Misali akwai mutane da yawa da suke ayyuka masu hatsi hatsarin gaske kamar misali irin wanda suke school of agri akwai wanda suke aiki a works akwai wanda suke aiki a engineering akwai masu aiki da computer na'uran computer yawancin mu mun zama kafi in ka lura yanzu sai da gilashi nake gani so wayannan abubuwa wanda dama a hukunce akwai shi a rubuce cewa lallai idan mutum ya yi wannan aikin ya kai a bashi wannan kuɗin to hakkin mu ne kuma tunda gwamnati ta bayar dole a sake mana duk wanda ya rike wannan kuɗin mu yanzu muna so mu tallata shi a duniya ya sani cewa shugaban kasa ya sani minista ya sani cewa kudin kuɗin nan shi ya ce ya bayar mu kuma bamu samu ba cikin makonnin nan jami'an gwamnati a najeriya na fama da zanga-zangar lumana da kuma yajin aiki na baba nan ma shine wanda kungiyar malaman jami'o'i ta asu ta gudanar lamarin da koyi don kofar da haka karatu a jami'o'in to wai kowane wa'adi ne kungiyar manyan ma'aikatan suka ɗiba a gwamnati na a share musu hawayensu har ila yau ga kwamar muhammad haruna ibrahim din yanzu dai wannan kalura takardar da na karanta wato da dama ce da aka bamu daga national idan bayan wannan wanda ma muna da imanin cewa lallai za a sake wannan abun in kuma har ba a sake ba za a sake tara mu za mu sake tattaunawa za mu ɗauki mataki wanda ya fi wannan tsauri koma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwar za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To a da Ibrahim Abdulaziz. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyarsa ta APC domin tabbatar da zaman lafiya da kuma gudanar da zaɓe mai tahowa lafiya. Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da wannan rahoton. A ci gaba da ƙoƙarin ganin an gudanar da babban zaben Najeriya lafiya a shekara ta 2019, gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya gudanar da wani babban taron masu ruwa da tsaki a cikin jam'iyyarsa ta apc da nufin dakile duk wata matsalar da za ta iya kawo cikas a lokacin zaben gwamnan dai ya yi amfani da taron wajen bayyana wa 'ya'yan jam'iyyarsa ta apc irin nasarorin da ya samu da ma kalubalen da ya ci karo da su to amma ya ce yana janyo hankalin matasa da ma sauran jama'a akan mahimmancin gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali. Bari ma na magana za a je zaɓe mafi wani lokaci in an je wajen zaɓe ake samu matsaloli na rigingimu da faɗa. Muna kira ga al'umma wannan zaɓe za a nan gaba Allah sa a yi shi a kama lafiya amma a yi cikin natsuwa sannan kuma ba tare da tashin hankali ba kuma a yi haƙuri da sakamakon zaɓe. Allah shi ne mai bada mulki babu amfani a je a a ta fada ta rikici hada kai ga bannan dukiya ko na lafiyar jiki. Daya daga cikin shugabannin matasa a jihar Niger, Comrade Umar Mohammed Talban Samari ya ce suna ci gaba da janyo hankalin matasan. Kuma in lokacin siyasa ya zo kowa ya bi ra'ayin shi, amma kiran da muke musu kar a shiga hayaniya, kar a shiga rikici, kar a shiga gaba da juna. duk da yake dai gwamna abubakar sani bello ya ce apc ta riga ta ɗinki babu wata baraka a tsakaninsu a nan jihar niger to amma sanatoci da ma wasu 'yan majalisar wakilan najeriya na apc daga jihar niger ba su halarci taron ba to sai dai sakataren tsare-tsare na apc a jihar niger ismaila modibo ya ce wannan ba wata matsala ba ce ba lallai ne ana cikin lokacin zaɓe an yi flag of na kamfen na 'yan national assembly da 'yan majalisar tarayya da na dattijai da na wakilai suna wurin neman ƙwara'a a yi tunanin dole ne su yi attendin irin wannan taro a jihar neja ba wani baraka makamancin haka a can gefe guda shi ma ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta adp rabul isa kawu ya ce a shirye suke da su sanya hannu a takardar yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin zaben. mu ma muna nan shirye a zo da takarda na yarjejeniya mu sa hannu na a samu zaman lafiya a tabbatar da an yi zaɓe lame lafiya an yi zaɓen cikin zumunci da gaskiya ko an kawo gwamnati ai ba zaman lafiya ba za a samu ci gaba ba. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya. a gaida Mustapha Nasu da Batsari kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka da ke bisa inji. Yan arewa ina muka dosa sai ka ce bayi muka zan muto zanga-zangar nan talma na bata zamo tonan fitina wa. To Madalla har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC wanda yanzu agon muke cewa karfe biyu da minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo Lafiya. Baba ya kuma makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. hiran wakilin a jihar kano mahmud ibrahim kwari da mu alhaji bello muhammadu babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a najeriya ta vio hirar ta kai inda mu yake bayani akan yadda hukumomi za su kula da masu amfani da babura musamman ma mai kafa uku da ake kira a daidaita sahu wanda a faɗar bakon namu galibinsu ban san ka'idojin tuki da alamomin kan hanya ba ga dai ci gaban hirar kamata ya ce duk wanda ke tuka waɗannan 'yan arewa sahun ya san ma'ana waɗannan hanyoyi ya san ma'ana waɗannan abubuwan kuma ya san ma'anar traffic sign ko alamomin abin nan hanya wasu na maganin cewa fa kamata ya ce an ware an keɓe musu wasu titina ko kuma wasu yankuna da ya kamata su bi a matsayin mataki na wato kan da garki da yanzu da wuya ka kirga mota ɗaya zuwa goma baka ga irin fantin na adadi ta sahu a jikin ta da ya kamata kenan a yi to amma a matsayi a tsari da muke samu kanmu na rashin rashin kuɗi me wane gwamnati ba ta iya wannan ba to amma idan aka aka yanke wani guri aka ce nan za su bi kuma aka tabbatar da hukumomin da masu kula da hanya suna nan kore suna tabbatar da cewa an yi haka sun bi din sun bi doka to za a samu maslaha za a iya haka za a iya keɓe wani guri ko zane a yaran titi to domin kai kalli na mu a matsalar ba su da faɗi so saboda haka yanke musu wani guri an zai wahala sai dai ko hankali a hankali gwamnati ta samu kuɗi za ta iya waɗannan ko da a baya na san akwai gwamnatin Kano ta baya can da suka so su tsara a lokacin gwamnatin Ibrahim shekaru eh, karanta na biyu da suka faɗaɗa wasu titunan Kano an tsara cewa za a keɓance iya titunan da wato 'yan adidai ta sahu za su bi misali sai dai su dinga daga uh, babban titi su dinga shigowa unguwanni suna kai mutane ko suna fito da mutane cikin babban titi misali mm, mm. amma dai hakan ba iya wato wanzar da shi ba kana ganin idan aka ɗau matakai irin waɗannan za su taimaka wurin tsaftar sha'anin zirga-zirgar ababen hawa a cikin da a cikin birni da kewan kano za su taimaka kwayar da gaske amma matsalar shi ne mu ba shi ne muka shiga ba idan ka shiga ne suka shiga ba ai akwai duk wani kurɗa inda ka sani duk wani lungu akwai hanya za ka iya samun motar za ta kai ka ba kamar nan ba yanzu akwai lungun da za ka iya zuwa ba dole sai da irin su wani ta sahun wannan irin kamar cikin gari da sauransu to amma idan da in ka duka hanyar ka gaba su hata kan hanyar akwai titin da wurin da aka keɓe a cikin hanya wanda na boss ne in sun taho in ta taho ita kanta traffic light din tana sansa in ta hango tana ba da dama su wuce kafin kowa kafin kafin abin nan kafin sauran ƙarar motoci su wuce sauran motoci su wuce na mm. ta gara haka ta bayar to amma a nan mu ba mu kai wannan matsayin ba amma duk da haka za mu iya fara daga wani waje ma'ana kamar manyan hanyoyin namu mu ƙara faɗa su mu yanke wani guri mu ce nan yan babura ne a reta sahu da yan acaɓa wannan gefen shi kuma yan bos bos ne wato ma'ana kiyakiya kiya mm. sannan tsakiyar da sauran motoci za a iya wannan amma abu ne wanda zai nemi kuɗi da yawa a halin kuma da ake ciki yanzu yan tattalin arzikin ƙasa mai nuna akwai rauni yadda sai dai nan gaba in allah sa an samu kuɗi waɗanda abubuwa sa iya shigowa. Mm, to idan aka yi tsari kamar misali na a ce daga cikin unguwar lari dan adaidaita sahu ya kawo bakin kotro da ajiye koma ba shi da hurumin da zai hau wannan titin na kotro ko na zariya road. to amma a nan ga wanda za ta ajiye mota za ta ɗauke ga misali tafi da shi bata daga nan gurin in akwai wannan fayin in akwai wannan tsarin zai yiwu wani da gaske amma a ce ka an kawo ka bakin koturo an ajiye ka daga sallare to kaga za ka nemi mota in bata ke so ka za ka nemi mota bata to me za ka hau ka je bata wataƙila akwai taxi ko bus to akwai taxi ko bus in ka samu taxi a nan ta ɗauke ka ta tafi da kai bata abin ne da ake gudu cinkoso ake gudu to ba ruwa zai ba shi cunkoson ana so a rage shi abubuwa da yawa ne su shigo ciki wata wani tsari wanda motoci za su bi hanya kowace aida maketin sannan kuma wata hanyar a kashe ta ma'amala ce wan mai na increasing volume na traffic da kan hanya abubuwa ne da yawa na shigo ciki wanda yake requiring shi ma haga haduwa ta hukumomi su za su zo da abubuwa da alƙalima na abubuwa wanda su tabbatar a nuna masa hanya da a cikin gashi gashi gashi abin da ke su koyi su tabbatar cewa hanya na kaza kaza hanya na kaza kaza wannan kaza kaza wannan kaza kaza a samu a duba a ga wace wanda ya kamata a mai da su wanwai ba kamata ya ce a cikin curriculum manhajar ilimi manhajar ilimi mm. ko daga primary school zuwa secondary school a ce ana sa waɗansu manhajoji da yadda za su nuna wa yara haƙƙinsu a kan haƙoƙin da ya kamata a ce sun rike na kan hanyar bin hanya da kuma tabbatar da lafiyar hanya haka a secondary school din ma a ce yaro ya san inda da allaka titi ya san mai ma'ana wannan layuka ya san menene ma'anar rike lasan ya tafi na irin wani abubuwan kamata ya ce da akwai su a cikin manhajar ilimi. A nan ne kuma za mu dakatar da wannan hirar sai kuma mako na gaba a madadin bakon namu Alhaji Bello Muhammad Babura da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. thank you To madalla a gaida baba yanzu kuma ga Sulaiman Barma da shirin jaridan jamhuriyar Nijar. Galibin jaridun wannan mako sun karkata ne a kan labarin cafke wasu hafsoshin sojan da rahotanni ke cewa ana tsare da su a babban ofishin rundunar tsaron jandarma da ke birnin Yamai. Jaridar Lukanar Amfiri na mai tambaya. shin me ya zafi aka kama kanal zangina da wasu takwarorinsa biyu halin da ake ciki daga ƙarshen makon jiya kawo yau wannan magana ce ke ɗaukar hankali a wuraren taron jama'a inda majiya da dama ke cewa ana zargin waɗannan hafsoshi da yunkurin kifar da gwamnati kwatankwacin zargin da ya taɓa ritsawa da wasu hafsoshin sojan da aka kama da kitsa irin wannan yunkuri a watan disamba 2015 in ji lukanar amfiri jaridar lanketar ta ruwaito cewa ba'idin kanal na zangina bayanai na nunin kaftan kafu gumana daga cikin waɗanda suka fada hannun mahukuntan ƙasar ta nijar abinda ke zama wata alamar an shiga farautar sojoji jaridar ta kara da cewa kanal zangina na daga cikin mashawarta a ofishin ministan tsaron ƙasa sannan shi ke da alhakin kula da harkokin tsaron kamfanin areva a nijar yayin da kaftan kafugu ke ɗaya daga cikin sojojin da aka kora daga aiki biyo bayan harin da boko haram ta kai a boso a watan yunin 2016 jaridar jenes info ta ambato sunayen ƙarin wasu mutanen na daban da ke tsare a sanadiyar tasowar wannan batu waɗanda suka hada da laftana kanal himu moru da wani kwarar hula ɗaya alhaji umar baya ga waɗancan hafsoshin na farko sannan jaridar ta ƙara da cewa an shafa tsawon wuni ana sauraron kanal noma dari da tsohon kwamandan rundunar tsaron zandarma na mata sam na bube a wani abin da ke kama da binciken tatsar bayanai sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida malam sule yanzu kuma sai kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma su kira ta waya kuna ajiye mana bisa na'ura Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Yau na mai magana Abdullahi ne daga jihar Borno a yau kuma. Dangane da ayyukan da sojojin Najeriya suke yi. To a gaskiya mu yan Najeriya mun gamsu da aikin su ɗari bisa ɗari amma ga baki ɗayan talakawa na kira a gare su da su kara kwazo da kaini wajen murkushe 'yan ta'adda domin mutane su samu zaman lafiya da nutsuwa a cikin gidajen su gidajensu. Na alaikum. Sunana Aliyu Lebi na Ibi Sabon Gida a ciyaman a zamfara tarayyar najeriya na a yau shi ne ya shafi rashin tsaro a jihar zamfara da muke fama da shi fatan mu ubangiji ya allah da kawo mana zaman lafiya da ɗorewa a jihar mu da ma ƙasar mu najeriya baki ɗaya domin gaskiya ana cikin hannun haƙulai. Assalamu alaikum sunana Kumar Isa kuma gannan wadda nake magana ne daga nan kuma ganan da ke karamar hukumar Isfari ta jihar Yoban tarayyar Najeriya. A ra'ayina na yau kira ne zan yi ga rundunar sojin Najeriya da a ta mai da hankali mana akan kula da harkar tsaro ta harkar sadarwa a yadda kasashen duniya suke yi maimakon yi yanzu da ake yi na karfi tunda mun gwada mun ga na karfi baya ci ya kamata a gwada da na sadarwa din saboda haka kira na kenan assalamu alaikum bare amurka mai magana abun didi bunza ina kira ga najeriya baki daya ma'ana jama'an najeriya kancin da arewacin ta zaɓe 2019 ya kamata talakan najeriya ya nasu ya zaɓi shugaba na gari kada a wa talakan najeriya ta tana da kuɗi sai da incin sa da incin ɗiyansa da jikokinsa a dibi shugaba mai tausayin talakawa mai manuwa ta gari Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika sunana Alhaji Musa Amerika Sura daga Kebbi Najeriya. Muna roƙon Allah duk wanda adda hannu ga taimaka ma Boko Haram Ubangiji Allah ka tashi ya tona mai asiri. Allah ka tashi ya tona mai asiri. Duk wanda mai son zaman lahiya ma arewacin Najeriya Allah ka tona mai asiri ya koya tashi. 'yan ta'addar da arewacin Najeriya ɗaukin nasin da 'yan boko haram ubangiji Allah ya kunyata su ka tona musu asiri kuma Allah ka isan mana gare su Allah ya kankanta su da waɗanda ke goyon bayan su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. da magana Alhaji Yahya Muhammad mai kimba mai kujeru karamar hukumar Rafi a jihar Niger tarayyar Najeriya. Ra'ayina a yau shine ina yi kira ga gwamnatin jihar Kano da kuma hukumar wato mai kula da motoci su ne karauta na kano su kula da wasu daga cikin ma'aikatansu akwai jamin ma'aikata domin mun shiga cikin kano lafiya ne ba mu da komai ba mu da wani abu amma sun ga hanyar da suka gabana suka zalunce mu kuma mutane da dama musamman direbobi na zuwa harkar kasuwanci suna cutar mutane ya kamata da kuma karota ta yi bincike musamman masu tsayawa a kan hanyar nan ta gaɗi gaɗi in za a shiga kano sai cuce mu sosai matuƙa kuma mun ji haushi kuma mun masa allah ya isa saboda haka muna kira gwamnati kasa ɓata maki suna da kuma hukuma a tantance su. To madalla abin da ya sauka kenan ga sakonin da kuke aiko mana da wannan kuma ka zo ga shirma na karshe labarai a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kaɗa kuri'a da ta samu gagarumin goyon baya a jiya Litinin na amincewa da matakan da za a ɗauka na shawo kan matsalar 'yan gudun hijira da ake fuskanta a ƙasashen duniya. amurka da ƙasa hungary ne kaɗai ƙasashe biyu da suka kaɗa kuri'ar ƙin amincewa da daftarin yayin da kasashe 181 suka goyi baya jamhuriyar dominican da eritrea da kuma libya suka kauracewa kada kuri'a wakilan taliban sun gana da jami'an amurka jiya litinin a yayin da ake kokarin matsa lamba a kawo ƙarshen yakin afghanistan na tsawon shekaru goma sha bakwai da aka daɗe ana tafkawa To madalla masu sauraro a nan muka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin haka kuma kar amanta za iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu wadda ta na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Daryl Smith ni sarfi lahashin gumen nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum